بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الطلاق أن سوكر دائتا أمدينة دقمان بوبين سورر bayanin hukunce-hukuncen saki da girman iyakokin Allah da bayanin fa'idojin tsoron Allah. Tafsiri يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ۖ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يا ونا النبي idan kai ko kuma wani daga cikin al'ummarka ya nufin sakin matarsa to ya sake ta tana cikin farkon iddarta shi ne sakin ya zama tana cikin tsarkin da bai sadu da ita a cikinsa ba ku kare kirgen idda don ku samu damar dawo da matanku kafin karewar iddar in kun yi nufin dawo da su ku ji tsoron Ubangijinku ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, kada ku bitar da matan da kuka saki daga gidajensu waɗanda suke zaune a cikinsu, su ma kada su fita da kansu har sai iddarsu ta ƙare, sai dai in sun aikata wata alfasha bayyananniya kamar zina. Waɗannan hukunce-hukunce su ne dokokin Allah waɗanda ya iyakance wa bayansa duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah to ya zalunci kansa. saboda ya tunkuɗa ta ga hallaka ta hanyar saɓawa ubangijinsa kai kai wanda ya saki baka sani ba watakila Allah ya farar da wani lamarin bayan sakin lamarin da ba ka zato kuma ka janye sakin فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا اذا suka سكما إدرسوا توكو to ku da kyakkyawan zama ko kuma ku kyale dawo da su ɗin har su ta ƙare sai su mallaki lamarinsu amma fa ku ba su duk abin da yake haƙƙinsu ne idan kuka yi niyyar dawo da su ko rabuwa da su to ku sa shaida adalai biyu daga cikinku don yanke husuma ya ku masu shaida ku ba da shaida don neman yardar Allah wannan abin da aka ambata na hukunce hukunci ana tunatar da wanda ya imani da Allah ne da shi kuma yi imani da ranar alkiyama domin shi ne yake amfanuwa da wa'azi da tunatarwa, duk kuwa wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, to Allah zai sanya masa mafita daga dukkan abin da ya fada a ciki na kunci da damuwa. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ya azurta shi ta inda bai yi tsammani ba duk wanda ya dogara ga Allah a cikin lamurransa to Allah ya isar masa haƙiƙa Allah mai zartar da lamarinsa ne babu abin da yake gagararsa kuma babu abin da yake kubace masa haƙiƙa Allah ya sanya wa komai lokacin da yake tikewa gare shi don haka tsanani yana da lokaci kuma yalwa ma tana da lokaci babu ɗaya da yake da wama ga mutum واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم na ثلاثه ashhur فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً mata yanda aka saki waɗanda suka yanke ƙaunar yin al'ada sakamakon girman shekarunsu to idan kuka yi shakka akan yadda za su yi iddarsu to iddarsu wata uku ce kuma waɗanda ba su kai shekarun yin al'ada ba saboda ƙanƙantarsu su ma iddarsu wata uku ce mata masu juna biyu wato masu ɗauke da ciki ƙarshen iddarsu ta saki ko mutuwa ita ce idan suka haifi abin da yake cikinsu duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana to Allah zai sauwaƙe masa al'amuransa kuma ya sauwaƙe masa duk wani abu mai wahala. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا wannan abin da aka ambata na hukunce-hukuncen saki da kome da idda duk hukuncin Allah ne ya saukar a gare ku ya ku muminai don ku yi aiki da su duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana Allah zai kankare masa laifuffukansa waɗanda ya aikata kuma ya ba shi lada mai girma a lahira shine shiga aljanna da samun ni'imar da ba ta ƙarewa. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى يا كو مزاجي ku zaunar da matayenku a inda kuke zaune daidai iyawarku Allah ba zai ɗora muku fiye da haka ba kuma kada ku cutar da su wurin ciyarwa ko wurin zama ko a wani abu daban kawai don ku kuntata masu idan matan da aka saka masu juna biyu ne to ku ciyar da su har sai sun haifi abin da yake cikinsu idan kuma suka shayar muku da 'ya'yanku to ku ba su ladar shayarwarsu ku yi shawara da juna akan ladar da za ku ba su a bisa adalci idan miji ya ƙiba mace abin da take so na lada ita kuma ta ƙi yarda sai dai abin da take so to uba ya ɗauki hayar wata mai shayarwa daban ta shayar masa da ɗansa. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا wanda yake da wadatar dukiya to ya ciyar da matar da ya saki da ɗansa da ake shayarwa daga yalwar da Allah ya bashi wanda kuma aka kuntata ma arzikinsa to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi Allah baya ɗora ma wata rai sai abin da ya bata baya ɗora mata sama da haka ko sama da abin da ba za ta iya ba Allah zai sanya yalwa da wadata bayan kunci da tsanani yayin da Allah ya ambaci abubuwan da ya ba da umarni a kansu sai kuma ya tsawatar a kan bijire ma waɗannan umarnin ya bayyana cewa ƙarshensu mummuna ne ya ce وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا dubi yawan garuruwan da suka saba wa Allah da umarnin manzanninsa Allah ya ce sai muka yi musu hisabi mai tsanani saboda munanan ayyukansu kuma muka azabtar da su azaba mai firgici a duniya da lahira فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا sai waɗannan alƙaryatai suka ɗanɗani sakamakon munanan ayyukansu kuma ƙarshensu ya zama asara a duniya kuma asara a lahira أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا الله ya tanadar masu azaba mai ƙarfi don haka ya koma abota hankula waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da barin abubuwan da ya hana don kada abin da ya same su ya same ku. Haƙiƙa Allah ya saukar muku da tunatarwa da yake tunatar da ku mummunan ƙarshen saɓonsa da kuma kyakkyawan ƙarshen yi masa biyayya. رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له رزقا wannan tunatarwar ita ce manzo daga gare shi wanda yake karantar da ayoyinsa bayyanannu waɗanda babu wani rudani a cikinsu domin kwaɗayin ya fitar da waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzonsa suka yi aiki nagari daga cikin dufai na ɓata zuwa hasken shirya duk wanda ya imani da Allah kuma ya yi aiki nagari Allah zai shigar da shi aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu za su dawwama a cikinsu har abada haƙiƙa duk wanda Allah ya masa haka to ya kyautata masa arziki ta inda ya shigar da shi aljannar da ni'imar ta bata yankewa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما Allah ne ya halicci sammai guda bakwai kuma ya halicci ƙasai guda bakwai kamar yadda sammai suke guda bakwai lamarin Allah na gudanar da duniya da kuma lamarinsa na shari'a suna sauka tsakaninsu don kwaɗayin ko za ku san cewa Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa kuma Allah ya kewaye komai da sani babu abin da yake ɓuya a gare shi a cikin sammai ko a cikin ƙasai